To barkanmu da saduwa ni ne na naku bature Zambuk yau kuma ina so nuna muku yadda za ku yi ku samu followers kamar irin su Adam A Zango misali irin su Hadiza Gabon irin su manya-manyan da jaruman da muke da shi a Linuhu da sauransu yadda suke samu ko irin su Mansur Makeup yadda dai ake samun uh, followers da yawa saboda haka ku biyo ni a wannan shirin ku ga yadda zan muku bayani a kai akwai wani abin da instagram suka yi daga 2018 wato a shekarar nan da muke ciki sun dan caccanja wasu abubuwa akwai abin da suke kira algorithm wato mutane nawa ne a karo ɗaya idan kai post a cikin followers ka za su gani to instagram sun tsuke shi sun rage shi wannan rage wanda suka yi sai suka sa wato goma daga cikin kashi ɗari su ne kawai za su ga uh, post ɗin da ka yi a cikin awa ɗaya na fari da ka sa ka saboda haka wannan ya rage mutane da ba bara su ya su ga ka ko kuma posting da kai liking da sauransu ba saboda sai ka ga liking din karami the mai ana liking abubuwan da kake posting the instagram su kuma suna kokari su tabbatar cewa sun nuna wa duniya because idan suka ga ana ana likin bidiyon ka ko kuma hoton da ka dora to za su yi abin da za su yi su tabbatar cewa mutane da yawa sun gani amma kafin nan mutane goma kawai daga cikin kashi ɗari mutanen da suke following ɗinka su kaɗai za a nunawa saboda wannan abin ya takura wa mutanen da suke da page a instagram saboda gaskiya za ka sa hoto kaga ya daɗe baka samu likin da yawa ba to amma akwai wasu sirri da ake bi saboda ka samu likin da yawa kuma domin kana samu wannan likin din ka samu followers da yawa saboda haka kamar da na gaya muku zan nuna muku da kuma za ku samu followers irin su Adam A Zango irin su Fati Washa irin su Hadiza Gabon irin su Alinuhu da dai sauran manyan jarumai kuma zan baku wannan sirrin saboda Instagram ku ya girma saboda haka bari mana mu je kawai kai tsaye mu ga yaya abin yake abu na ɗaya anan wato idan ka posting hoto ko kuma video ko kuma wani abu ka tabbatar cewa idan mutane suka fara commenting kai ma ka dinga commenting ana so a cikin awa ɗaya na fari da ka sa a ga comment da yawa ko kuma liking da yawa saboda haka idan mutane suna maka comment kai ma ka dinga replying comment ɗinsu idan mutum ya ce a ah, hoton ka na ya kyau ka shiga ka ce mishi a ah, na gode na a ah, idan mutum ya je ce a hoton ka nan ya kamata ka sa riga ne kaza kaza ka dai wani kai ma ka yi comment akan comment da mutane suke yi a cikin wannan awa ɗayan idan har ka samu comment da yawa wanda ya kamata to instagram za su promoting wannan hoton naka su nuna duk followers ɗinka amma na gaya maka idan misali kana da followers kamar a ce dubu goma to idan kai posting mutum dubu ɗaya kawai za a turawa ko kuma ƙasa da haka saboda haka idan ka samu wadda suka dan fara ganin nan suka fara comment ko kuma wani abu sai kai ma ka dinga replying saboda idan kana replying shi ma ana irga shi a matsayin comment ne saboda haka idan kana haka channel ɗinka zai samu popularity wato ina nufin zai samu bunƙasa saboda mutane za su gani kuma su wannan instagram da zaran sun ga cewa ana bibiyar ka akan wannan hoton to maza maza za su yi kokari su tura wa sauran mutanen da suke kan followers ɗinka mutanen da suke kan followers ɗinka duka za su samu su kalli wannan ah, post ɗin da kai saboda haka za ka samu like da yawa shi yasa wataran kana da followers misali dubu goma ko dubu biyar amma ka ɗora hoto sai ka kwata-kwata abin ka samu bai wuce kamar hamsin ne suka laikin ba babu ya bisa ga algorithm da aka yi ko kuma zan ce sabon lissafin da instagram suka yi na bayyana wa mutane hotuna a duniya daga page daga shafinka lalle lalle lalle babu ya mutanen nan ne kaɗan kawai da suka gani kuma me yasa saboda babu comment babu wani liking abubuwa na kirki abu na biyu kuma da nake so mu yi idan kana so ka san yadda za a yi kuma ya za a yi to mutane su mun comment balle ma in replying ko kuma wani abu to abin da za a yi yawanci kai posting kai hikima kai posting da yake da alamar tambaya wadda mutane za su nemi su an samu wannan tambaya kuma karka da kai posting mai tsawo sosai don ko ma idan posting yayi tsayi yayi tsayi sosai bana iya bibiya ni ma in karanta da naga kawai rubutun ya yi yawa wato rubutun da kai a posting ɗinka ya yawa ba zan karanta ba zan wuce gaba in dubi wanda na shi ɗan guntu ne kawai ɗan layi ɗaya layi biyu saboda haka a cikin ɗaya layi biyun nan ka tabbatar ka ɗan yi tambaya tambaya kuma mai ma'ana tambaya wadda mutane za su so su yi tsokaci a kai to ka ka samu comment daga zaran sun fara ansawa kai ma sai ka bibiya ka duba ka ga me suke cewa kai ma ka fara tsokaci har za ka jawo lokacin da kowa ma yake so ya ɗan yi bayani a kai to yana ɗaya daga cikin hanyoyin da zai taimaka a cikin first one hour ɗin awa na fari da ka ɗora wannan hoto hoto ko kuma video za wannan abubuwan duka za su kasance a wannan lokacin to abu na uku a nan shine akwai abin da ake kiran shi hashtag mutane ba su ɗauki hashtag da muhimmanci ba ko nima ba na son yin hashtag amma yanzu dole na nima in fara in ta yin hashtag saboda idan kana yin hashtag hashtag da kai wato du hashtag da kai zai ɗauki wannan postin ɗin da kai ya kai wasu pejina da suke da rike da wannan hashtag ɗin a bayanin duniya baki ɗaya to kaga an wannan yana nuna cewa ka fara fita daga cikin ɗan lissafin algorithm da su instagram suka yi domin su nuna wa mutane ko kuma su bayyana wa mutane postin da kai idan kana sa hashtag to wannan hashtag din zai dauki abubuwan nan ya tafi da su nesa saboda haka ka ga banda ma followers ɗinka da aka amfani da su aka nuna musu bidiyon ka wasu da ban za su iya gani a waje kaga saboda haka zaka samu comment zaka samu liking zaka samu followership daga wurare mutane daban-daban za su following ɗinka amma kuma akwai wani abu kada ka yi wannan hashtag din yayi yawa ni bana ya wuce hudu ko biyar kuma shi ne ma abin da ya fi idan kuma ka tabbatar hashtag din da yi abu ne wadda ya gibanci video ko kuma hoton da ka ɗora kar ka sa misali hoton zaki sai ka je kuma kana hoton hotel a Dubai kaga zaki dai baya zuwa hotel da sauransu to shine abin da ake magana abin da ka dora ka tabbatar ka dora shi kuma hashtag din da za ka yi idan na biki ne kai hashtag na aure akwai hashtag na aure da yawa idan na birthday ne akwai hashtag na birthday da yawa idan hashtag na ma duk wani abin da dai a rayuwar na akwai hashtag da yawa idan kana so ka san hashtag ma baka san sunan su ba za ka yi zuwa google kai danna hashtag za ga abubuwa da yawa za su fito wanda duk hashtag ne sai ka zaɓi wanda ya kamanci abin da kake so sai ka yi amfani da shi a nan kuma nake so da in rufe wannan bidiyon saboda haka kamar na gaya muku idan kuka bi wannan abin ina gaya muku cewa a cikin karamin lokaci za ku samu followers irin na su adam a zango irin su nafisa abdullahi su alinuhu su hadiza gabon irin su mansur makeup da sauransu za ku samu followers in gaya muku idan kuka bi a hankali kuka bi wannan hanyoyin to za ku samu followers kusan fiye da su ma idan dai har ma ba ku kamo su a baya da gudu ba ina fatan wannan bidiyon zai zama muku da muhimmanci da kuma amfani to a idan ka so bidiyon nan ko kuma idan bidiyon nan ya taimaka ka danna like za ku ga like a nan a ƙasa sai a danna min like sannan kuma idan ana so a ga yadda zan zo in kwatanta yadda ake a samu kuɗi da instagram ko kuma yadda instagram zai fara biyan ka wasu abubuwa to a biyo ni a video na na gaba za ku ga abin da zan nuna muku kuma ku tabbatar kun subscribing ku taba ƙararrawan nan da ke gefen subscribe saboda ina sa video za ku gan shi a gurin ni ne na naku bature zambuk idan kuna so ku following ɗina a instagram to ku nemi bature zambuk idan kuka typing bature zambuk at bature zambuk to za ku same ni kuma gashi na da kuke gani a rubuce anan a screen din sai ku following dina amma ba dole bane idan dai kun ga kaman kuna so ne mu ta tafiya tare da ku ni ma idan na samu lokaci na following din ku saboda haka abin yake tafiya to na gode muku da kuka dauki lokaci ku kalli wannan bidiyon kada ku bata lokaci ku subscribing ku subscribing a ƙasa nan kuma ku danna min like na gode